بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga mai duka Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan walaha a nan farfajiyar makarantar asuhaba a islamiyya ma'ana asuhaba islamic school da ke nan tunga cikin garin mina ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka wannan makarantar alkhairi wannan haɗuwa ta zo ne domin rufe daura da aka ɗauki tsawon lokaci ana gabatarwa wanda yake wannan zai zama shine kamar cuko na rufe daura da aka ɗauka lura da hutu da ake yi ba a bar samari haka sakakasun ta gararan ba a gari ba aka shirya wannan bita ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka mu tsayayyu akan wannan al'amari da alkhairi kuma ya amfana da mu baki daya abinda muka ji muka saurara wannan haduwa ta mu tana kasancewa ne a yanzu nan a yau lahadi biyar ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta tara. daidai kuma da 24 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladiya ubangiji subhanahu ta'ala ya mana gamdakatar ya mana muwafaka ya sanya albarka a wannan haduwa da muka hadu kuma ya saddada harsunan mu ya datar da mu ya amfanar da mu da abin da za mu saurara kuma mu ji ubangiji subhanahu wata'ala ya azurta mu da baiwa ta musamman wacce yake duk wanda Allah ta'ala ya mai irin wannan baiwar to ya kammala mashi baiwa dai a wannan rayuwa ta duniya kuma wannan baiwar ita ce za ta amfane shi har lahira wannan baiwa kuma ita ce ta musulunci babu wani abu da Allah ta'ala zai baiwa mutum a wannan gida na duniya kamar Allah ta'ala ya sanya shi ya zama musulmi Allah ta'ala ya datar da shi ya mishi gamdakatar ya zama musulmi domin Allah madaukakin sarki kira zuwa ga musulunci yana kira ne kowa da kowa amma datarwa da ai musulunci din to yana datar da wanda yake so ne Allah ta'ala ce wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana kiran zuwa a zo a shiga aljanna yana kiran kowa da kowa akan ya zo ya shiga aljanna to amma ya datar da shi da hanyar shigar kuma sai ce wa hadi man sha'u ila siratul mustaqim yana shiryar da wanda yake so ne zuwa ga hanya miƙaƙƙiya da za ta kai shi gidan aljanna din wannan hanya ko ita ce ta musulunci babu wata hanya da mutum zai bi domin ya shiga wannan gida mai aminci gidan aljanna in ba hanya ta musulunci ba to ku duk wanda Allah ta'ala ya addari cewa shi musulmi ne Allah ta'ala ya rubuta shi musulmi ne to sai ya gode ma Allah ta'ala akan wannan baiwa da Allah madaukakin sarki ya mishi dan baiwa ce ba karama baiwa ba idan muka dubi cikin ayoyin da muka karanta ubangiji subhanahu wata'ala yake ce mana a cikin suratu al imran yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ku dukkan waɗanda suke imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati haƙiƙanin jin tsoron Allah din sai ce wala na illa wa antu muslimun kada ku kuskura ku mutu face sai kuna musulmai sai Allah ta'ala ya ba da tabbacin cewar duk wanda yake son ya haɗu da Allah lafiya to shine ya mutu a musulmi Shi ne wala mutunna kada ku mutu illa wa musulmin muslimun face sai kuɗin nan kuna musulmi kenan musulunci ba addini ne na gargajiya ba ba wani traditional religion ne da za a ke ganin shi ko mutum ya yi ko ba yi ba duka ɗaya addini ne zaɓaɓɓen addini da ubangiji subhanahu wata ya ce inna dina inda Allahi al-islam lalle addini a wurin Allah to fa shine musulunci duk wani wanda ke da wani addini da ba musulunci ba to wannan addinin ba ba bane a wurin Allah subhanahu ta'ala. shi yasa in muka duba tarihi a lokacin da Annabi Ibrahim alaihi ya zo yake gina ɗakin Ka'aba tare da ɗan shi Annabi Isma'il sai yake yin addu'a suke cewa Allah ta'ala yake ba mu labarin abin da ya faru ce wa iz yarfa ibrahim alqawaida min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimain laka Allah ta'ala ce wa iz yarfa ibrahim alqawaida kuma ka ambata mutananka a lokacin da annabi ibrahim yake daga waɗannan tiraku din waɗannan filas din na ɗakin ka'aba wa isma'ilu tare da ɗanshi annabi isma'il da uba suna gina ɗakin ka'aba ɗakin Allah wanda yake shine alƙiblar dukkan mutum musulmi a nan doron ƙasa ja'ala Allahu al-ka'abata baitul haram a lokacin da suke wannan aiki na gina ka'aba shine suke yin addu'a suke cewa rabbana Musulmai ne laka ya Allah ka sanya mu mu biyun nan musulmai ne a gare ka masu sallamawa ne a gare ka har inda a ce akwai abin da za su roƙa saboda haka ya da su roƙa amma sai suka roƙi musulunci wanda yake babu wani abin da ya kai shi ka ce rabbana waja'alna ne laka ya Allah ka sanya mu masu mika wuya a gare ka ka sanya mu mu musulmai ne a gare ka wannan ita ce addu'a da Annabi Ibrahim tare da ɗan shi Annabi Isma'il suka gabatar a lokacin da suke gina ɗakin Ka'aba hakan nan idan muka dubi rayuwa ta annabi yusuf alayhi salatu wassalam idan ka kallaci annabi yusuf kake magana daga wanda gida yake to lalle ilalla in ka samu wanda ya fito daga babban gida ka samu annabi yusuf to ka kammala kaga dai shi annabi yusuf annabi ne shi a karan kansa ɗaya kenan sannan na biyu baban shi annabi yaqub annabi ne biyu kenan na uku kakan shi annabi ishaq annabi ne na hudu kakan kakan shi annabi ibrahim annabi ne shi annabi ne baban shi annabi ne kakan shi annabi ne kakan kakan shi annabi ne shi ne alkarimu ibn alkarim ibn alkarim ibn alkarim babba dan babba dan babba dan babba ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda da yawa za a ga mutum in zai address sai ya ce shi dan wani ne walaysa al-ma'u man yaqulu kana abi innamal ma'u man yaqulu ha ana za ai mutum ba shi in zai magana ba ya adresin da baban shi a ya adresin da karan kansa annabi yusuf alaihi salatu wasallam Allah ta'ala ya zabe shi ya sanya shi annabi kuma kakai baban shi annabi yaqub annabi baban baban shi annabi ishaq annabi kakan kakan shi ma'ana kakan shi na biyu shine annabi ibrahim abul muwahhidin wanda yake shugaban masu da'awa zuwa ga tauhidi to tambaya ana ita ce shi annabi ko annabi yusuf din da muke magana a kan shi da girma irin nashi da girma irin na gidansu kuna girma irin nashi annabi girma irin na gidansu baban shi annabi kakan shi annabi kakan kakan shi annabi da kuma irin yadda ya samu gwagwarmaya a rayuwa da kuma irin yadda ya samu birnin misira gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala ya sauwaƙe mashi ya tabawwa'u minha ya sha. yana zuwa inda ya ga dama a cikin birnin misra a ƙasar misra gaba ɗaya da ya ga dama amma da ajali ya zo me wace addu'a yi ta ya rabbi qad ataitani min al mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin kun ji addu'ar da yi fa yace rabbi ya Allah ubangiji qad ataitani min al mulk tabbas dahir ka bani wani tsagi na mulki na yi mulki na gani wa allamta ni min ta'wil al ahadith ya Allah ka sanar da ni wani sashi na fassarar mafarki inda ai ga fassarar mafarki ma shine sanadiyar fitowar shi daga kurkuku ka sanar da ni wani tsagi na fassarar mafarki fatirar samawati wal ard kai ne makagin halittar samai bakwai da ƙasai bakwai sai annabi yusuf ya ce an ta waliyyi fi duniya wal akhirah kai ne waliyina majibinci na mataimaki na a rayuwar duniya da lahira duk da ya kammala wannan addu'ar ita ce bayan wannan kirari da ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shi annabi yusuf din kenan da matsayi irin nashi da ya gama wannan kirari sai ce tawaffani musliman ya Allah ka ɗauki raina ina musulmi ya Allah ka ɗauki rayuwata ina musulmi wa ne bi salihin ya Allah ka riskar da ni da manyan bayinka kun ga har annabi yusuf a irin wannan lokaci ba irin wannan matsayi da ya samu a duniya da irin wannan matsayi na gidansu amma da ya tashi addu'a sai ya addu'a Allah ya ɗauki rayuwarsa a yana musulmi ya ce tawaffani musulman wa alhaqini bi salihin ya Allah ka ɗauki rayuwa ta ina musulmi ya Allah ka riskar da ni da mutanen ƙwari wannan lalle ilalla zai ba mu matsayin falala ta musulunci falala ta musulunci saboda me saboda annabawa da suka gabata duk rayuwar addu'a su ita ce su rayu a musulunci kuma su goma ga Allah a musulunci ubangiji subhanahu wata'ala cewa kada ma ku mutu sai kuna musulmi to wannan kadai ya ishi musulunci zama abu mai falala abu mai daraja tun da shi ne zaɓaɓɓen addini a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan addini na musulunci addini ne da ba da ka ake yin shi ba abu na farko kenan na biyu ba addini ne na gargajiya ba na uku addini ne da ya ginu a kan ilimi na hudu addini ne da yake da tiraku da filas da suka tokare shi ta yadda kowace fila ɗaya mutum ya ɗauke to lalle ilalla musulunci shi ya rikito wanda yake da yana da matukar kyau kowannenmu ya san waɗannan abubuwa da yake asali su ne tiraku na musulunci ta yadda mutum ya lura ya faɗaka kullum ya dinga bibitar waɗannan abubuwan domin in kowane ɗaya daga cikinsu ya samu rauni to fa musulunci shi ya samu rauni in kuma gaba ɗaya suka kai ƙasa to musulunci shi ya durƙushe kada yi tsammanin cewar ai kakan shi da kakan kakan shi da waye shi gaba ɗaya familin su musulmai ne ai mun ji abin da annabi su ya magana duk da yadda yake shi annabi ɗaya kenan baban shi annabi biyu kenan kakan shi annabi uku kenan kakan kakan shi annabi hudu kenan amma cewa ita ne musliman wa alhiqni bi salihin ya Allah ka ɗauki rayuwa ta ina musulmi ya Allah ka riskar da ni da mutane na ƙwarai abdullahi ibn umar Allah ta'ala ya kara mashi yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsi shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zaka wa sawmi ramadan wa hajjil bayt a bukhari da muslim abdullahi ibn umar ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa buniyar islamu ala khamsi wannan musuluncin an gina shi a kan tiraku biyar ne an gina shi a kan tiraku guda biyar tirke na farko shine shahadati Allah ilaha illallah shaidawa da tabbatarwa da babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan rasulullah da kuma shaidawa cewar lalle annabi muhammad manzan allah ne wa iqamis sala da kuma tsayar da sallah wa ita zaka da kuma bayar da zakka wal hajji ah, wa sawmi ramadan da azumin watan ramadan wal hajji da kuma aikin hajji ma'ana wal hajji wa sawmi ramadan da hajji da aikin da da azumin watan ramadan waɗannan abubuwa guda biyar su ne shika-shikan musulunci kamar da hadisin bukhari da muslim suka rawaito imam nawawi ya kawo hadisin shine na uku a cikin arba'una hadis na farko shahadatu allah ilaha illallah shahadatu anna muhammad rasulullah na biyu iqamu shara na uku ita zaka na hudu saumi ah, alhajj na biyar saumi ramadan haka yazo a wani hadisi umar ibn khattab sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa baina ma nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam idh tala alaina rajul شديد بياض الثياب شديد safar wala ya ari عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا Umar ibn Khattab الله تعالى عنه yake cewa wata rana mun kasance a gaban manzon صلى الله تعالى عليه وسلم إذ كوي kwatsa tala alaina rajulun sai ga wani mutum ya kayo mana wani mutum ya doso inda muke shi wannan mutumin shadidu bayadu fiya tufafin shi farare ne kar tufafin fari ne kar mana akwai tsanta shadidu sawadi sha'ar gashin kanshi gashi ne baki wulik ba baki kirin ba baki kirin shine baki na muni baki wulik shine baki na kyau ga fararen kaya ga kuma gashin kansa baki wulik Ka ga gaba abin nan sifa ta fito sosai da sosai la yura alai athar safar babu wani alamun tafiya da ake gani a tare da shi na ya gaji ko kura ko wani su wala ya alifu na ahad kuma a cikin waɗanda muke zaune da su babu wani wanda isan shi duk waɗannan abubuwa ne na mamaki domin attajiran 'yan kasuwa ne abubakar duk yana nan usman na usman yana nan duk 'yan kasuwa ne amma ba su san shi ba kuma zama a irin wannan a ce mutum ya zo ba wanda ya san shi abin mamaki ne suka ce haka mutumin nan ya zo har ya zo ya jingina gwiwoyinsa a gaban gwiwoyin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sannan sai ce ya Muhammad akhbirni an islam ce ya Muhammad ka bani bayanin menene musulunci sai ce al-islamu abin da yake musulunci shine an tashhadu Allah ilaha illallah ka shaida da babu abun bautawa da cancanta sai Allah wa anna Muhammadu rasulullah kuma ka shaida cewa lalle annabi muhammad manzan Allah ne jakala ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa tuqima sala ka tsayar da sallah wa tu'tiya zakka kuma ka bayar da zakka wa tasuma ramadan kuma ka azumin watan ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila kuma ka aiki hajji muddin ka sami ikon zuwa aiki hajji to kaga wannan hadisi abubuwa guda biyar ya zayyano mana su ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai Allah shaidawa da annabi muhammad manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya kenan sai na biyu wato kima sala ka tsayar da sallah sai na uku wato ciyar zaka ka bayar da zakka sai na hudu wata suma ramadan ka yi azumin watan ramadan sai kuma na biyar wata hujjar baita in istata ilai sabila waɗannan abubuwa biyar ma'ana na biyar shi shine aikin hajji su ne tushe na musulunci shine pillars pillars of islam kenan waɗannan su ne tushe na musulunci da ake da su su ne tiraku na musulunci a duk lokacin da mutum ya bar tirke ɗaya ya faɗi ya bar abu guda ɗaya to ya rusa musuluncinsa yana da kyau ya zama na musan waɗannan abubuwa ɗin domin sanin su zai taimaka mana wurin riko da su da ba su kulawa da kuma tsarkake su wannan haduwa ta da izinin Allah ta'ala za mu yi kokari mu ga mun dan bi waɗannan abubuwan ko da sama sama ne ko da ba mu samu mun kai biyar din ba alhamdulillah da mu samu mu ga mun samu wani nau'i a cikin su shi shike na farko a cikin waɗannan abubuwa biyar da muka ambata a hadisi na Abdullahi ibn Umar da kuma hadisi na Umar ibn Khattab duk gaba ɗaya hadisan sun tabbatar da shahadaci Allah ilaha illallah a hadisin Abdullahi ibn Umar a hadisin kuma Umar ibn Khattab an ta shahada Allah ilaha illallah ka shaida da babu abun bauta da cancanta sai Allah wa anna Muhammadan Rasulullah ka shaida da annabi Muhammad manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine rukuni na farko ko kuma ka ce wannan ita ce fila ta farko wannan shine ginshiki na farko a lokacin da za mu tattauna wannan wannan ginshiki na farko muna fatan mu san ita wannan kalmar me sunayenta abu na farko kenan abu na biyu menene falalar wannan kalmar abu na uku waɗanne ɓangarori wannan kalmar take da su abu na hudu menene rukunin kowace kalma abu na biyar menene sharuɗan wannan kalma sai abu na shida waɗannan abubuwa ne ke warware ta waɗannan abubuwa guda shida su muke fatan mu tattauna a wannan rukuni na farko na farko sunan wannan kalmar shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah na farko ita ake kira kalmatu shahada ai wane yayi kalmar shahada ya cika da kalmar shahada ma'ana kalma da ta shaida da kalmar da take shaidawa da cewar babu abin bautawa ga cancanta sai Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya faɗi ta shi yasa ma ake kiran tashiya da at-tashahhud ai kiran at-tahiyatu da at-tashahhud saboda a ciki akwai shahadat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yasa ai kiranta da at-tashahhud duk wanda ya faɗi wannan to fa ya shaida suranta na biyu ana kiranta da al-urwatul wufqa babbar igiya mai ƙarfin gaske wanda yake duk wanda yi riko da wannan igiyar to fa ba ta tsinkewa kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya ce la ikra fi din qad tabayyana rushdu min al-ghay faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al haƙiƙa hakika yayi riko da igiya mai karfi mecece igiya mai karfi ita ce kalmata a shahada kalmatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah hakan nan sunanta na uku ana kiranta da da'awatul haqq in dai ka ji da'awatul haqq da Allah ta'ala ce lahu da'awatul haqq da'awa ta gaskiya ita ce kalma ta shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah sunanta na hudu daga cikin sunayenta ita ce kalimatu taqwa kalma da take tabbatar da tsoron Allah ga wanda ya faɗe ta ma'ana duk wanda ya faɗe ta to fa ana sare da bayyana tsoron Allah a tare da shi Allah ta'ala yana cewa wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha wa ahlaha kuma Allah ta'ala ya lizumta musu kalimata ta taqwa kuma sun kasance su suka fi kowa cancanta da ita wannan kaɗan kenan daga cikin sunayenta kaɗan kenan daga cikin sunaye mun samu sunaye guda hudu kalimatu shahada al'urwatul wasqa da'watul haqq kalimatu taqwa to idan muka je magana akan halalata. idan muka je magana a kan falalatta idan muka shiga bayani akan abin da ya shafi falalatta to lura da yadda muka zayyano da sunayenta sunayen kalmar shahada yana tabbatar mana da falalatta domin kasaratul asma'i ta dula ala shafin musamman yawan sunaye ga abu to yana nuna falala da daraja na wannan abu uh, ubada ibn samit allah ta'ala ya kara mashi yadda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man shahida allah ilaha illallah wahdahu la sharikala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abdullahi wa عبد wa kalimatu وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة وأن الجنة والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وبعد yake cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida da babu abun bauta da cancanta sai Allah subhanahu ta'ala wahadahu shi Allah din shi kadai yake tilo la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan kuma ya shaida lalle annabi muhammad abduhu wa rasulu bawan allah ne kuma jakadan allah ne wa anna isa abdullahi wa rasulu kuma ya shaida lalle annabi isa bawan allah ne ba dan allah bane kuma wa rasuluhu manzan allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama kuma ya shaida cewa lalle annabi isa kalmar allah ne da allah ya jefa ta gana na maryam wa ruhun minhu kuma ya shaida cewa annabi isa rai ne daga cikin rayuka da ke wurin Allah subhanahu wata'ala wal jannatu haqqun wan nar haqq yace da wuta gaskiya aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce adakhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna akan aikin da ya kasance na yi to kaga daga cikin falalarta ita ce gate na aljanna wannan kalma wannan rukuni na farko shine gate na aljanna hadisi ne da Bukhari da Muslim suka rawaito shi hakan nan itban ya ruwaito cewa fa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajha Allah ubangiji subhanahu wataala ya haramta wuta ga dukkan wanda ya faɗi la ilaha illallah ya faɗe ta ne yana neman yardar Allah subhanahu wataala shi ma wani hadisi ne na Bukhari da Muslim to lalle ilalla wani ya nuna mana falala ce wannan rukuni na farko ya nuna mana yana da falalar gaske za mu kallaci garba tana da ɓangarori guda biyu akwai la ilaha illallah ɗaya kenan sai kuma muhammadu rasulullah la ilaha illallah ɓangare na farko muhammadu rasulullah bangare na biyu amma a gaba ɗaya biyu ne ake kira kalimatu shahada sai in mutum ya haɗa biyu ne ya yi shaida inda zai ce la ilaha illallah shi bai yadda manzan Allah manzan Allah bane shi da shi mata yi ba shi yasa in ka tashi lissafawa biyun ne amma a matsayin ɗaya suke la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai mutum in ya faɗe su duka sannan musuluncinsa ya yi in maka ɗauki rukuni na farko ɓangare na farko shine la ilaha illallah yana da ɓangarori guda biyu su ake kira rukunanta ma'ana akwai la ilaha akwai kuma illallahu idan ka ce la ilaha kana nufin kwata-kwata sam sam sam babu wani abin bauta da za a bautawa a matsayin ya cancanta haka kake nufi idan ka ce illallahu to fa ka tabbatar da babu wanda za a bautawa da ya cancanta sai Allah shi yasa ba a cewa la ilaha tsaya sai dai a ce la ilaha illallah ba a cewa la ilaha la ilaha la ilaha in ka ce la ilaha la ilaha la ilaha kana nufin babu abin bautawa kwata kwata babu abin bautawa sam sam sam ba a ma tsayawa a sai daga ce la ilaha illallahu haka ake faɗa saboda haka sai mu kiyaye illallahu da mutum ya faɗa to ya tabbatar da dukkanin nau'in ibada tabbatacce daga Allah subhanahu wa ta'ala in ko ya karkatar da wani tsagi na wannan to lalle ilalla kalmar shahadar da yayi to ta fara shiga cikin rudani Allah ya sauki Allah ya tsare wannan kalma tsagi na farko na la ilaha illallah yana da sharuɗa guda bakwai da sai mutum in ya cika su ne sannan la ilaha illallah din da ya faɗa za ta amfane shi shi yasa hafizul hakan yake cewa wa bi shurutin sab'atin qad quyidat wa fi nusus al-wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al-ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu abu na farko shine al-ilm ya san ma me ya faɗa ya zama na yana da masaniyar abin da ya faɗa domin ilimi shine gaba da komai inda za a tambayi mutum da ka ce la ilaha illallah me ka faɗa ita shi wallahi bai mai faɗa ya dai mutane suna faɗa ne ya faɗa to wannan ba zai amfane ta ba ba za a ce ya zama musulmi ba dai shi bai san ma me ya faɗa ba kun lura da ke ko na biyu al-yaqin ya zama da ya san ma'anar kuma da yaqinin ma'anar ya faɗa yana da tabbas ɗin abin da ta kunsa ya faɗa na biyu kenan sai na uku alkabul ya yadda da duk abin da ta faɗa duk wani saƙo da take ɗauke da shi to fa ya yadda ya ji ya gani na hudu alinkiyad ya sallama gaba ɗaya duk abin da kalmar ta ce a yi zai yi duk abin da ta ce a bari zai bari ashidiku ya faɗe ta ne da gaske ba da wasa ba da gaske ya faɗi kalmar sai al-ikhlas ya faɗe ta ne domin Allah ba domin ya razana wani ko ya ɓata ba wani ba almahabba kuma ya faɗe ta ne domin yana santa ba domin yana kinta ba to waɗannan su ne sharuɗa na la ilaha illallah in mutum ya cika su to ya cika sharuɗan la ilaha illallah wannan tsagi na farko kenan la ilaha illallah yana da rukune guda biyu rukuni na farko shine la ilaha ɗaya kenan sannan kuma rukuni na biyu shine illallahu sannan bayan rukuni yana da sharuɗa sharuɗan su ne guda bakwai al'ilmu ya zama na ya san ma me ya faɗa ya san me ya faɗa sai al yana da tabbas da dahil da yaƙini da sakankan cewa sai al kuma ya karbi duk abin da take dauke da shi sai al ya sallama ma duk abin da tace ayi ko tace a bari ya bari sai as ya faɗe ta ne da gaske ba da wasa ba sai al ya faɗe ta ne domin Allah sai almahabba ya faɗe ta domin yana so waɗannan su ne sharuɗa guda bakwai na la ilaha illallah sai ɓangare na biyu muhammadu rasulullah ɓangare na biyu shine muhammadu rasulullah shi ba muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da sharuɗa guda biyar sai in mutum ya cika su sannan ya cika muhammadu rasulullah sharaɗi na farko shine ta'atuhu fi ma'amara yi ma manzan Allah biyayya a kan duk abin da ya ba da umarni duk abin da ya ce a yi a yi wannan alama ne na ka shaida da muhammadu rasulullah sai abu na biyu ijtinabu ma na naha wa saja nisantar duk abin da manzan Allah ya hana ya tsawatar duk abin da ya hana to ka hannu duk abin da ya tsawatar to ka tsawatu wannan shi ke nuna ka shaida da babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi ya sa manzon Allah sallallahu ta'ala da wasallam ya faɗa a hadisin Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi yace ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu ma nahaitukum anhu duk abin da na hana ku shi to fajtanibuhu ku nisance shi ku lura ku nisance shi kan ma ku zo kusa da shi kenan ku yi nesa da shi amma wa ma amartukum bihi duk abin da na umarce ku da shi fa'tu minhu mastata'tum ku yi shi gwargwadon iyawarku ku yi shi gwargwadon sami ikonku kenan abin da aka hana za ka iya hannuwa gaba ɗaya abin da aka umarta ba za ka iya yin umarnin gaba ɗaya ba saboda haka sai ka bi su ɗaya mataki bayan mataki sharaɗi na farko a fi ma'ama shar'i na biyu ijtinabu ma anhu naha wa shar'i na uku tasdiquhu fi ma akhbar gazgata shi a dukkan abin da manzo Allah ya bada labari duk wani abu da za a ce annabi sallallahu ne ya tabbata shi ya bada labari a kansa to wannan zaka sallama babu cewa ya yi daidai da ka ko bai daidai da hankalinka ba ko kuma shi ya faɗi wannan ne a wani sanctuary can daban yanzu kuma ana wani zamani ne na daban duk mutumin da yake da irin waɗannan maganganun to lalle ilalla yana wasa da kalmar shahada ne yana wasa da kalmomin da yake amfani da su yake faɗa saboda haka dole mutum ya gaskata dukkanin abin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya bada labari akan shi sai na hudu wa tasdiqa wannan da wa Allah yu'badu Allah illa bima shara wa Allah yu'badu Allah illa bima shara kada a bauta ma Allah sai da abin da manzan Allah ya zo da shi dan haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ku duk waɗanda suka yi imani kada ku huce gaban Allah da manzon shi ibada Allah madaukin sarki kadai ake ma ita yanayin yadda za a yi ta sai in ta zo ne daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai shine wa Allah yu'badallahu illa bima sha'a kuma kada a bauta ma Allah sai da abin da manzon Allah ya zo da shi domin manzan Allah ka ji sunan manzan Allah jakadan Allah kira samun saƙon Allah ne ta hanyarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sharaɗi na biyar na shahadatu anna muhammadu rasulullah shine wa anna da'awatahu shamila cewa da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama gamammiyar da'awa ce babu wani da zai iya fita a cikin da'awar ya ce yanzu ya cika ya batsi ya burin ƙasa yanzu yana da wata shari'arsa ta daban saɓani ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya faɗi wannan ya yi suka ga shahadatu anna muhammadun rasulullah da ya faɗa domin Allah ta'ala cewa i qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard qul ya kai wannan annabi mai daraja ta ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inni rasulullah ilaykum jami'an ni jakadan Allah ne zuwa gare ku baki ɗaya baƙi da fari dogo da gajere mace da namiji balarabe da wanda ba balarabe ba manzan Allah manzo ne zuwa gare mu baki ɗaya to dole kowannen mu ya kudirce a zuciyar shi a lokacin da ya ji cewa yana da wani sako ko yana da hanyar samun wani sako daga wurin Allah ma'ana zai fita kenan daga manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to lallai ilalla wannan ya nuna akwai tabo kenan a shaidawar da ita wa annan muhammadan rasulullah Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kare mu saboda haka waɗannan su ne sharuɗa na annan muhammadan rasulullah zan maimaita su shar'i na farko yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya a dukkan abin da ya umarni shar'i na biyu nisantar duk abin da ya hana shar'i na uku gasgata shi a duk abin da ya ba da labari shar'i na hudu kada a bauta ma Allah sai da abin da manzo Allah ya zo da shi shar'i na biyar shine mutum ya kudurta cewar da'awar manzan Allah saƙon manzan Allah da ya zo da shi daga wurin Allah ga gamamman saƙo ne ya shafi kowa da komai babu wani wanda ya fita ƙarƙashinsa duk wanda yake jin ya fita ko yana ganin akwai wani da ya fita a ƙarƙashin saƙon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama to lalle wannan bai shaida cewar manzan Allah manzan Allah bane to a lokacin da mutum ya haɗa waɗannan to shine ya haɗa shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dama mun ce haɗaɗɗun kalmomi ne dunkulallun kalmomi ne kalma guda ce wannan gaba ta shida ta ƙarshe da za mu tattauna a wannan gabar ita ce na waƙi abubuwan da ke warware wannan kalmar kamar yadda ka san akwai abubuwan da ke warware alwala mutum ga dan shi a jikinsa na alwala amma zai ci alwala shi ta karye zai sake alwala ko kuma sallar shi ta ɓaci zai sake wata sallar ko kuma azumin shi ya karye ya lalace zai sake wani azumin bayan ramadana to haka ba akwai abin da ke warware kalmar shahada amfanin sanin su shine dan mutum ya guje su amfanin sani dan mutum ya nisa da su in ba haka ba wata rana sai ya afka a ciki Allah ta'ala ya tsare ni ya tsare mu baki da'a abu na farko daga cikin abubuwan da ke warware wannan shine a shirku fi ibadatillahi ta'ala shirka wurin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya zama zamana duk abin da yake bauta ne ya haɗa Allah da wani a ciki don wata masalaha da yake nema misali idan aka ce maka ba da misali akan abubuwan da suke bauta ne na Allah Allah kaɗai ake wa za ka tabbatar da cewar akwai yanka kun lura da ku yanka dan ka mallaki akuya ko tinkiya ba a baka dama kai ka zo ka sa bindiga ka harbe ta ba ubangiji subhanahu wata'ala zai kawo mutum da wannan laifi ba a wani wai dan mallaka ka ne kawai kashi ba a yi wannan musulunci bai yarda da wannan ba kuma sai Allah ya hukunta mutum akan wannan sai idan Allah ya yafe mishi kenan yanka ta da ka yi kana buƙatar umarni na Allah subhanahu wata'ala domin yanka da Allah ta'ala ne dan Allah ta'ala ce in qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kaga lillah na Allah ne kadai rabbil alamin wanda yake ubangiji halittu saboda ka yankan layya yankan hakika da ake yi duk wannan yanka ne da Allah ta'ala ya shar'anta yadda za a yi shi yanka na ka ci a gida yanka ne da Allah ta'ala ya halatta maka ya ce wal an'ama khalaqa halakum dabbobi ya jira Allah ta'ala ya halitta muku amma a yau sai mutum ya ɗauko wata kaza ya ce wannan kazar ana son a yanka ta ne a wuri kaza kun da ke ku a yanka ta a wuri kaza an ce zai samu wata kaza mai wake-wake ko wata kaza gurguwa a kafar dama ko wata kaza mai fuffuke abin da fuffuken hagu kareyye ne ko wata kaza wake-wake ko wata kaza fingi har a ƙasar hausa ake cewa fingi kaza tsafi kullum lura da kyau ko ko kuma wata kaza fari sal ko baki kirin ko kuma doki ko jaki ko a ce an binne da rai a uf billahi min shaitanir rajim ko kuma sa a ce zai samo sa mai kaho uku kaga mutum ya fita Najeriya ya fita gabashin Afirka yana neman ya tafi arewacin Afirka wai dan neman sa mai kaho uku ko kuma a ce abin da ake bukata shine kawo bahagon bera bera amma bahago to duka ga ire-iren waɗannan yanke-yanke kai tsaye ayyuka ne na tsafi ayyuka ne na tsafi kullum da ke ko saboda ne saboda aljan da ake sa shi ya yi aiki shi ma akwai abin da yake sawa a yi kuna jira da ke ko akwai aljanu da suke ma mutane hidima su ma akwai wasu akwai abubuwan da suke sawa a yi musu wani sujjara yake so a yi mishi wani abin da yake so shine a raba ƙur'ani gida biyu a raba a ɗaura ɗaya dama ɗaya a ƙafar hagu a taka zuwa wuri kaza shi kenan abin da yake so sai ga ya kece da dariya ya aikata abin da yake so to idan muka zo kan abin da ya shafi yanka wannan yankan da kuka ji ana magana ba karamin al'amari ba ne za ka ga yanka ne an ce kawo agwagwa ko ta kawo gaba sai ga wannan ai ba wani abu ba ne ya ga girman wanda zai yanka domin shi Ka ga agwagwa ka kaga kaji waɗannan abubuwan suna cikin abubuwan da ake magana yanka a kansu duk da ba sun takaitu ne a kansu su su kaɗe ba amma lalle ilalla waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ke sawa mutum ya rasa imaninsa kai tsaye daga ciki akwai abubuwan da ke warware musulunci akwai mutumin da yake ganin cewa ƙudirce shiriyar manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ai wani tsohon yayi ne ai tsarin yau shine babban tsari duk wanda yake ma tsarin yau shine babban tsari ai musulunci wata gargajiya ce da ya faru a wasu shekaru aru aru da suka wuce saboda haka lokacin ba kwamfuta ba digital ba kaza yau ko an kai wannan matsayin to lalle ilalla ya fice daga musulunci Allah ta'ala ya sauke na uku shine asiri shine asiri shi kuma abubuwan da ke sawa a yi asiri ga sanan ne ratata wani mukami yake nema akwai wanda ke neman mukamin kansila kansila kansila yake nema aka ce ya kawo idanuwa goma sha bakwai bokan nan ya shimfiɗa su ya shimfiɗa su a fefe ya shimfiɗa su a fefe sai ya ware waɗansu wacce waɗannan idanuwan na matattu ne ka kawo mutane yake so rayayyu su za a bankare a kwakwala idan a kawo ya za ka ce wannan musulmi ne ko sahuɗe kuke sallan shi ba sai yiwu ba saboda dole mu san kalmar shahada mu san kuma abin da ke warware ta kun da ke ko mu san ta mu san abin da ke warware ta domin sihiri yana ciki shi kuma sihiri nau'i daban-daban ne akwai abin da ake kira a sarfu. Shi ne mutum ya janyo hankalin wanda abin nan ya ɗauke hankalin wani akan wani kawai ya je ya yi asiri cewar ya lura oga hankalin shi yana kan wani amma ya za ya ɗauke hankalin oga a kan wani ta yadda da zaran ya oga ya ga wani kawai sai ya dinga jin wani irin abu kawai ko ya dinga jin wari ko ya dinga jin kaza ko ya dinga jin kaza ko ya dinga jin kaza kaga yan mata ana saka musu al'ada kawai haka kawai a saka mata jini wai saboda an kasa shi wani ya kasa shi a aure sai ce to shi ko ba zai batta ba sai ya mata bita da kulli ko kuma can tasu ta hada su sun kasa zaman aure an rabu sai ya shiga wai sai ya hana ta aure ya ga wanda zai aure ta duk ba ana yi ba wata duk ana yi wai sai ya ga wanda zai aure ta to faɗa min ya za ka ce musulmi ne sai ya ga wanda zai aure ta sai ya je mata kulli sai ya yi maganinta shi ba bai so ba ne ya sake ta ai da kulli sakitin lakitin duk abin da kayar akwai mai tsinta ko yanzu nan ka shanye ruwan gora ka yadda goran kana yawa za ka ga wani ya ɗauka tunda shi bai so ya saka wani yana so sai ya aura to amma sai ya ce sai ya ga wanda zai aure ka sai ya ga wannan ya fito ya fice wannan ya fito ya fice ya mata asiri ya kautar da hankalin maza a kare ta shi ne ake kira asarfu ko kuma mutum yana da mata wasu su kautar da hankalin junansu akan mai gida kawai shi yake ita yake kallo ya zama na ɗauke hankalin mai gida da aka yi akan sauran matan shi shine sharfu juyar da hankalin mai gida da aka yi zuwa gare ta shine al'atafu nau'i ne na sihiri na bita zaizai duk waɗannan abubuwan uka ne na sihiri kuma suna warwarewa mutum musulunci cikin gaggawa da wanda ya yi sihirin ɗaya kenan da wanda ya je ya nema aka yi mishi da shi gogon da yake zaune sai dai ya zo a ce ana son wane mutu gobe ya ce ko dai yau da yamma ina fadin wayo shi malam mai gobe da nisa to waɗannan abubuwan suna da matukar hatsari wallahi suna matukar hatsari Allah ta'ala yana cewa wa man yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ashe sihiri kafirci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man tatayyara bai cikin mu dukkanin wanda ya canfi duk wanda yayi canfi ya kudirce canfi a zuciyarsa bai da cikin mu aw tutayyira lahu ko ya je ake mishi canfi aw hana ko ya yi bokanci aw hina lahu ko aka mai bokanci au sahara ko ya yi asiri ya zama da shi ne goban da yake zaune yana zuwa do ana zuwa wurin shi domin a mai asiri afanin lahu iyaku Allah ya tsare mu malan ka ga abin takaici abin bakin ciki ka ga mutum wai ya yi karatu wai ya yi karatu har ya yi digiri na ɗaya ko digiri da biyu ko ma yana digirin da girgir ko ma ya kai profeso amma akwai wani a can lungu da shi bai yi muhammadiyya ba ma balle ya boko duk abin da zai sai ya ji ya sanar da shi shi wannan shi zai ce mai yi kaza shi zai ce mai bar kaza in za ka rubuta mai sunan shi da muhammadiyya ba zai iya karantawa balle ka rubuta bai da boko ba zai iya karanta ba haka ake rayuwa mutum zai sai mota ba zai siya ba sai ya buga mai ma'ana sai ya mai duba sai ya mai duba kun lura da ke waɗannan abubuwa duk suna warwarewa mutum musulunci ko da ya faɗi kalmomin nan to waɗannan ayyuka suna warware musulunci ɗin isa na sallallahu na wasallam ta man tatayyara aw tatayyara lahu bai cikin mu dukkan wanda aka yi mai canfi canfi da kwanaki ko canfi da makonni ko canfi da watanni akwai canfi da kwanaki a canfa ranar juma'a ko a canfa ranar asabar ko lahadi ko litinin ko talata ko laraba ko alhamis akwai canfa canfe da ake yin su kowanne da irin nashi na waɗannan akwai watanni ko a canfa muharram ko safar ko rabi awwal ko rabi sani ko jumada ula ko jumada sani ko watannin musulunci ko watannin boko akwai duk wanda yake canfa su ko a canfa kwanakin cikin su a ce duk wanda aka haife shi a januwari kaza zuwa kaza to zai yi kaza zai samu kaza amma wanda aka haife shi a april ko kuma a march ko a maris ko a october ko september ko kaza ko kaza shi kuma ba haka bane kun lura da ke abin da ake cewa abin nan horoscope haka horoscope waɗannan abubuwa abin zai baka mamaki sosai da sosai mutum ya je neman aure aure fa ya yi nisa magana aure fa ta yi nisa ba. amma sai a ce wai a wacce rana aka haifi yarinya wai sai a ce to da an haife ta ne wata kaza na januwari to shi kuma a wata kaza aka haife shi ba za su tafiyar ba za ta ɗaya ba subhanallah ya Allah ta'ala ya sauki wannan fitina ce waɗannan abubuwan suna warwarewa mutum musulunci ya zama da ya fita baki ɗaya ko ya sihiri shi karan kansa shi ne gogon da yake zuwa a nemi a yi sihiri kuma ya sihirin ko kuma au hira lahu ko aka yi mai asiri shi ya je ya nema da aimawa na asiri kullum da ke ko duk gaba ɗayan su a rasulun ya barranta da su ta kan hana ko ya je aka mai bokanci ta kan hana ko ya yi bokanci au ku hira lahu rasulun ya ce wa man ataka kahina duk wanda ya je wurin boka da ake kira malamin duba fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi akan abin da ya faɗa to a sallallahu ya ce fa kada kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to ƴan uwa mu kiyaye sosai shirka da Allah da sihiri da canfi da bokanci duk waɗannan abubuwa suna warwarewa mutum musulunci kada idan ka yi rufe sababi da ke sawa a yi akwai sababi na siyasa ko shugabanci ko kauce masharri da sauransu ko kishiya ko kuma zunzurun duniya ce miraran zunzurutun duniya ce wai yana son ya bada kuɗi a mai kuɗi shi kuɗi yake so ya yi saboda ka ya ji an ce akwai wani malami ya san asirin kuɗi sai ya je kaga zai ba da kuɗi ne a mai kuɗi gashi ya ba da kuɗi kuma ya ba da musuluncinsa daga yan uwa kada mai wasa da waɗannan abubuwa ɗin mutane mu suna cikin tsaka mai wuya a kansu da zarar aka ce guguwar siyasa ta fara kaɗawa to sai ga abubuwa kana tafiya ka ga wani abinci a cikin leda ko ka ga nama ko ka ga kaza abin nan an kawo shi an yadda shi a can an kawo a can ko ka ji yara an fara ɓace-ɓace da sauransu wani yake cewa hatta rubutun nan da ake yi wai duk mai neman aiki ya kira wannan namba ko a wani vacancy dubu uku dubu hudu a kowace rana ya ce wallahi hatara da su wallahi hatara da su don mutum sai ya je kawai ya ji an dafe shi a murku Allah ya sauke Allah ya tsaye saboda haka waɗannan abubuwa da suke warware musulunci dole mu san su dole mu san su har 'yan ɗaukan amarya fa a ɗauki amarya za a shigar da ita gida a cewa ba ta shiga gida ba sai ta yi alwala wasu ta yi alwala sannan sai za ta shiga ɗakinta sai a zubar da ruwan alwalar a ƙofar ɗakin sannan sai ta taka ta shiga ko a je za a je ɗaukar amarya amma ba za a da amarya ba sai bai goyo Ba ka taɓa zuwa sayan kaya ba a ce mai sayan kayan ya ce ba zai karɓi kuɗin a hannunka ba domin kai ne cinikin fari sai dai ka ba wata kuɗin ita kuma ta baka ta bashi idan canfin shi mace ce za ta fara abin nan ciniki kenan shi a canfin sa cinikin fari dole mace ta fara in ba mace ba ce to babu sa'a a ranar wani kuma a canfin sa dole namiji ya fara in namiji bai fara ba to a ranar babu sa'a saboda haka shi yanzu a canfin sa namiji ne zai fara cinikin fari a ranar da ya buɗe shago ko ya kasa kaya sai gashi mace ta zo ta siya kaka kara kaka yanzu ba zai saki ciniki ya wuce ba kun lura da ke ko sai ka ga ya kira wani ya ce zo karɓi kuɗin a hannunta ka bani ina haka mun fahimci wannan da ke ko na yi zaman kasuwa din na ga ire-iren waɗannan abubuwa na yi zaman kasuwa din na ga ire-iren waɗannan abubuwa din to na farko kai da aka kira ka karɓi kuɗin kada karɓa yanzu wa'azi ne ya kama ka wannan babu kyau ciniki na Allah ne shi ke ba da sa'a shi ke ɗaukewa nemi taimako wurin Allah ka ja hankalinsa in namiji ne in mace ce ka ja hankalinta amma in ka karɓi kuɗin ka bayar yanzu an canfa ka an sanar ce laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu ko ya canfi ko aka canfa shi sauraka abubuwa ne masu tare kura sosai da sosai da mutanenmu suke rayuwa a kansu a yau canfi kuma wani yana fitowa sai ka ji ya daka tsaki kawai wai ai kada zai yi tafiya ne kuma yana tafiya kar ya gama kahu yana fitowa sai haɗu da bakahu sai ka ji ya yi tsarki ya koma gida sai ya sake fitowa kullum da ke ko kuma a'a abin da ake bukata shine akwai wata katuwar bishiyar tsuntsaye ya je ya firgita su idan suka tashi suka yi yamma to nan sa'a take in suka yi arewa nan sa'a take in suka tarwatse gaba ɗaya babu sa'a kaga yanzu yadda ake gujin nan ake sanyin nan kaga mutum da asuba yana tare da tsuntsaye kace subhanallah subhanallah wani ko ya ya ya ko abin da ya taso ko sai an samu an samu sanyi sanyin nan Allah boka za ga ya haukatar da mutum saboda ka mu kiyaye kana ɗaukar shi da wasa wallahi waɗanda suke waɗannan ayyuka ba da wasa suke ɗauka ba sun ɗauki abin da aqidatan sauran ka ba a wasa da shi mu nemi tsarin Allah ka nemi tsarin Allah Allah ta'ala ya tsare ka in nemi tsarin Allah Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mu ya kare mana musulunci baki da Allah ta'ala ya tsare mu ya kare mana musulunci baki da wannan shine rukuni na farko daga cikin shekarun musulunci bari mu ga abin da zamu iya tabawa abin da ya shafi sallah sannan sai mu rufe zaman namu da mun kawo magana ne akan abin da ya shafi tsarki tunda yanzu an yi tsarkin zuci sai a yi tsarkin gangan jiki tunda an yi tsarkin zuci sai a yi tsarki na gangan jiki wanda ya shafi gangan jiki da tufafi da kuma wurin ibada a dunkule tsarkin sai kasa ya kashe biyu akwai tsarkin zuci akwai kuma tsarkin zahiri tsarkin zuci shine wanda muka ambata su sai mutum ya tsarkake zuciya sannan fuskar shi za ta yi annuri za ta yi haske idan mutum zuce shi tana cike da sihiri da canfi da duba da tsafi za ga fuskar da baki irin ko da kullun da dai tafi ke wanka fuskar da baki irin za ga ta babu annuri na sanin Allah na sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tare da shi to daga nan sai a ga ga tsarkin jiki sai a je tsage na biyu shine tsarki na jiki wanda yake shi kuma ya kasu akwai taharatu hadasin da taharatu khabas in dai ka an ce hadasi to ana nufin abin da ya fita in ga an ce khabasi shine abin da ya fito maka abin da ya fantsamo maka daga waje ma'ana yanzu sai kai fitsari fitsarin da kai yanzu ya zama hadasi tunda ya fita ne kwana jina da kyau da wani ya taka shi shi a wurinsa yanzu ya zama khabasi ko kuma sai ka taka shi yanzu ya zama khabasi in ya fita kamar fitsari kamar bayan gida tusa maziyi da wadiyi duk waɗannan sunansu hadasi a lokacin da suka fita in suka taɓa maka kaya ko suka taɓa maka jiki ko wurin sallah sunan wannan kabati a wannan lokaci dole ne mutum ya tsarkake su baki ɗaya saboda ni idan mutum bai tsarkake su ba abin da ake yi ne tsarkakewa ne mutum ya wanke wurin kuma ya yi alwala a lokacin da mutum ya yi fitsari ko ya bayan gida bai yi alwala ba to fa bai halatta ya sallah ba ɗaya kenan bai halatta ya ɗawafi ba biyu kenan bai halatta ya ɗauki alkur'ani mai girma ba uku kenan in dai mutum bai da alwala bai halatta ya waɗannan abubuwa ba in ko yana da alwala to ya halatta ya yi sallah ya halatta ya ɗawafi ya halatta ya ɗauki alkur'ani mai girma ɗaukar alkur'ani mai girma wanda bai da alwala bai ɗaukar alkur'ani mai girma ina ga a ce kuma mai al'ada in dai aka ce wanda ke bai da alwala ba zai ɗauki alkur'ani ba ai ga wacce take da al'ada ba ita ce min babi aula waɗannan abubuwan da muka ambata fitsari da bayan gida da tusa da mazi da wadi da bacci mai nauyi da suma da maye da taɓin hankali duk waɗannan abubuwa in aka yi alwala alwala ta ta tsarkake su shi ya kira alhadasu al'asra in dai ka an ce alhadasu al'asghar shine abin da alwala take ɗauke shi amma idan ka an ce alhadasu al'akbar to fa alwala ba ta ɗauke wannan sai an haɗa da wanka shine kamar janaba kamar ɗaukewar jinin al'ada kamar nifasi kamar nifasi da sauransu waɗannan guda uku janaba da al'ada da nifasi jinin haihuwa waɗannan alwala ba ta ɗaukewa sai an haɗa da wanka shi sa ake kira su da alhadasu al-akbar in mutum bai yi wanka ba to bai halatta ya sallah ba bai halatta ya dawafi ba bai halatta ya karatun alkur'ani ba bai halatta ya shiga masallaci ba in dai mutum bai yi wanka tsarki ba bai halatta ya sallah ba ɗaya kenan bai halatta ya dawafi ba biyu kenan bai halatta ya karatun alkur'ani da bakin shi ba ku lura a can da bai da alwala ya halatta ya karatun qur'ani amma bai halatta ya ɗauki kwafin ƙur'anin ba ne mun gane bambanci zai iya yi da ka amma ba zai ɗauki kwafin ƙur'anin ba amma yanzu saboda yana da janaba ko yana da ko tana da al'ada ko tana da biki asali ma karatun ƙur'ani ne mutum ba zai yi ba al nauyi ya faɗi wannan a cikin adabu hamalatul qur'an cewar mace mai al'ada fa dan duk akan mace mai al'ada ake magana za ta iya karanta ƙur'ani da baki ko ba za ta iya ba da yawa malamai suka ce ba zai yiwu ba saboda ba ta da tsarki saboda ba ta da tsarki wasu kuma suka ce gudun kada abin da aka haddace ya zube to ya halatta ta karanta abin da matsala ce khilafiya akan karatun alqur'ani na mace mai al'ada ba wai daukan qur'ani ba shi da man daukan qur'ani asali ma wanda bai da alwala bai daukan alqur'ani mai girma hakan nan shiga masallaci wanda yake da janaba ko al'ada ko nifasi bai shiga masallaci bai shiga masallaci saboda yana ɗauke da alhadasu al-akbar hakan nan ɗoruwa a kan abin da al'ada da nifasi suke hanawa bayan waɗancan abubuwa hudu da maka ambata al'ada da nifasi suna hana jima'i saduwar aure kenan hakan nan al'ada da nifasi suna hana saki hakan nan suna hana azumi kenan mai al'ada ba a sakinta ko an sake ta alkali zai iya tilasta shi ya mai da ita hakan nan ba a saduwa da ita hakan nan ba ta azumi ko ta yi azumi azumin bai yi ba kuma ta saba ma Allah sai ta rama shi waɗannan su ne a dunkule abinda ya shafi tsarki da za iya magana a kai fadan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya mu kiyaye akwai abin da ya kira alhadasu asghar shi alwala ta dauke shi in ba a yi alwala ba to ba za a yi shi ba ba za a yi sallah ba ba za a yi dawafi ba ba za a dauki kwafin Alqur'ani mai girma ba akwai abin da ya kira alhadisu al'akba shi wannan dole sai an yi wanka shi ya kira da wankan tsarki shi ne kuma abin da ya shafi janaba da al'ada da kuma biki in ba a yi wanka ba to fa bai halatta a yi sallah ba bai halatta a shiga masallaci ba bai halatta a yi karatun ƙur'ani ba hakan nan bai halatta a yi saduwa aure ba bai halatta a yi saki ba bai halatta a yi azumi ba rukuni na biyu da ike bin shahadatu Allah ilaha illallah ita ce sallah ginshikin addini sallah as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama din sallah ita ce ginshikin addini duk wanda ya tsaye da sallah to ya tsaye da addininsa wanda ko ya bar sallah ta ruguje to shi kenan ya ruguje addininsa za mu yi ƙoƙari mu ga mun kula da lokaci mun yi magana akan abubuwa kamar haka ita kanta sallah da falalata da hukuncin wanda ya bata da kuma salloli da suke wajibabbu da kuma salloli da suke mustahabbai sunnoni kenan da shurɗan sallah sai mu rufe da abubuwan da ke ɓata sallah ita karan kanta sallah ibada ce da ta haɗa aikin zuci da aikin gabbai kun da kyau ko ta haɗa aikin zuci da aikin gabbai ta kunshi tasbihi da tahalili da tabjidi da kambama Allah subhanahu wa ta'ala da girmama Allah subhanahu wa ta'ala mai akhadar yake cewa lissalati nurun azim tushriqu bihi qulubul musallin wa la yanaluhu illa al khashi'un yace lissalati nurun azim sallah tana da wani haske mai girman gaske sallah tana da haske mai girman gaske lissalati nurun azim tushriqu bihi qulubul musallin tana haskaka zukata masu sallah zuciya tana haskaka kowa saboda haka sai ga fuskar mutum ta yi tar masa tsau saboda lizinta na sallah da yake saboda lizinta sallah da yake falalar sallah na farko banda wannan sallah ita ce ta biyu a rukunan musulunci a rukunan musulunci sallah ita ce ta biyu na uku daga cikin falalar sallah ita sallah ba a faralanta ta a nan doron ƙasa ba dirka shi ita sallah kiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka yi farin jakada zuwa inda Allah yake annan aka faranta mai sallah din ma'ana lailatul mi'raj bayan da Allah ta'ala ya aiki mala'ika jibrilu ya taho da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka a shekara ta goma kenan da annabta aka wuce kudus yayi sallah da annabawa da manzanni ya tattaka har ya je sama har ya wuce ya wuce ya wuce ya wuce to a nan ne aka faralanta mishi sallah a duk waɗannan abubuwan sallah kaɗai ce ba a faralanta ta a doron ƙasa ba ita ce sai da aka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je inda Allah yake sannan aka faralanta mishi yan uwa wanda ya tabbata mana da matsayin sallah kar mu ɗauke ta wata abaci ta gargajiya ko wata abaci da ake fashin da ita a'a ibada ce mai zaman kanta abdullahi bin buraida ya rawaito daga wurin babansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah alƙawarin da ke tsakanin mu da su shine sallah faman taraka kada kafa duk wanda ya bar sallah ya kafarta duk wanda ya bar sallah to ya kafarta yan uwa sai mu kiyaye da wannan sosai da sosai sallah ba a barinta kuma mun ji hukuncin ma wanda ya barta ba a barinta hakan nan abdullahi bin shaqiq al uqayli yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance babu wani abu da suke ganin barin shi shine mutum ya fita daga musulunci kamar sallah sallah ba a bace da ake wasa da ita ba yan uwa mu kiyaye wannan da kyau ba a wasa da sallah jarabawa ba ta sawa ka bar sallah jarabawa ba ta sawa ka bar sallah cin kasuwar jajibehi ba ta sawa mutum ya bar sallah sikirinin baya sa mutum ya bar sallah aiki na ofis baya sa mutum ya bar sallah dan ita ce alkawarin da ke tsakanin bawar ita ce sila tsakanin bawar mahalicinsa duk wani abu da kake nema an kai sujada ka roki Allah sai ga Allah ta'ala ya yaye maka to da ka kare mutum ya wasa da sallolin nan ba abubuwa ne suke na gargajiya ba da in ka gana ma ka in ka gana ma ka bari subhanallahi alazim sallah ba haka suke ba muna da salloli farillai guda biyar a kowace rana salloli wajibabbu biyar a kowace rana su ne sallah zahar da la'asar da magariba da nisha da kuma asubahi waɗannan a kowace rana su ne salloli biyar da ake da waɗannan sun shafi mata sun shafi maza babu wata sallah da aka ɗora wa maza ban da mata ko aka ɗora wa mata ban da maza ina son mu gane wannan da kyau kuma sallolin nan suna da lokaci ba a yadda mutum ya yi sallah kafin lokaci ba haka nan ba a yadda mutum ya bar sallah sai lokacin ta ya wuce sannan ya yi ba ba a yadda ba Allah ta'ala ce inna salata kanat alal da kitaban mawquta lallai sallah ta kasance inna salata kanat alal da kitaban lalle sallah ta kasance akan mu'mini wajibi ce mawqutan wacce aka yi ma lokaci wannan a kowace rana kenan sai a sati a sati muna da sallah guda ɗaya ta wajibi ita ce sallar juma'a sallar juma'a sallah ce ta wajibi wannan a sati kenan kenan ka hada lura da kowace rana muna salloli biyar a sati muna da sallar juma'a ita ce idin wannan irin idin wannan makon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kowace ranar juma'a akwai mala'iku da ke tsayawa a kofar shiga kowanne masallaci suna rubuta mutum na ɗaya na biyu na uku na hudu da ya zo kowanne ƙofa shiga cikin masallaci akwai mala'ika yana ɗaukan attendance na waɗanda suka shiga mun ji wannan da kyau idan liman ya fito ya hau mumbari zai fara mai kenan hudu ba sai mala'ikun nan su naɗa takaddunsu na ɗaukan attendance sai su koma gaban liman suna sauraron hudu ba duk wanda ya zo baya wannan lokaci bai cikin a da sun mala'iku dirka shi abubuwa biyu akwai waɗanda yake masallaci bai cika ba suna gindin bishiya suna bin inuwa haka ne duk inda inuwa take nan suke bi na farko sun yanke sahu sallar su tana cikin ruɗu domin sun katse sahu ba a yanke sahu ina fata mun gane wannan sannan ba su shiga a tanda sun mala'iku ba kar kai mamaki ba wani juma uku a jere shi bai shiga cikin masallaci ba kar kai mamaki juma uku a jere bai shiga cikin masallaci ba ɗaya ko da ya shiga cikin masallaci in dai liman ya zo to ba cikin attendance ko da ya samu cikin masallaci in dai liman ya zo ya fara hudu ba bai cikin attendance to ina ga ya zo a makare me muke nufi a makare liman ya fara hudu ba sannan bai samu cikin masallaci ba subhanallahi alazim wannan ce rayuwa ce wannan ba a yadda ka bar aiki ba don sallar a ranar juma'a babu wannan a musulunci mutum ya ce ya bar aiki saboda sallar juma'a amma kuma ba a yadda mutum ya dinga mata irin waɗannan abubuwan ba sau da yana ga wani baya zuwa wurin aiki sai bayan juma'a amma kuma baya samu baya zuwa sallar juma'a tun da wuri to haka dole matasanmu da duk wanda abin ya shafa mu kiyaye waɗannan abubuwa bai halatta mutum ya bar sallah lokacinta ya fita ba sai da uzuri uzurin shari'a ta bayyana su ko dai ɗaukewar jinin al'ada ba ya fita ba lokacin ya kai zuwa istira ya kai lokaci na laruri da ake cewa sallah tana da lokaci muktari tana kuma da laruri abin da ake nufi da laruri ɗin ka ji su abubuwa ne guda takwas su ne ake nufi da laruri na farko ɗaukewar jinin al'ada al'ada ta bai ɗauke mata ba sai a lokacin na biyu ɗaukewar jinin biki jinin haihuwa bai ɗauke mata ba sai a wannan lokacin hakan nan musulunta bai musulunta ba sai a daidai wannan lokacin shi ne larurar da zai sa ya yi sallah a lokacin ko kuma bai balaga ba sai a lokacin ko kuma mahaukaci ne bai farfado daga hauka ba sai a wannan lokacin ko kuma ya riga ya suma bai farfado daga suman da ya yi ba sai a wannan lokacin ko kuma bacci yake yi bai tashi ba sai a wannan lokacin ko ya manta kwata-kwata bai tuna ba sai yanzu ya tuna tambaya jarabawa na ciki ba ciki saboda haka sai mai iya kokari ba a bai. ba a bai. mutum ya bar lokacin sallah ya fita ba tare da ya yi sallah ba ba a waɗannan abubuwa ɗaya na biyu sallar a cikin jam'i na biyu sallar a cikin jam'i wana na da kyau kisa ya kira ta da salatul jama'a sallah a cikin jam'i ka fito ka je masallaci ka yi sallah masallaci ne na kasuwa sai ka rufe shago ka ce ciki yan uwanka yan kasuwa ku yi sallah masallaci ne na ma'aikata sai a fito cikin masallacin a yi sallah kada mutum ya saba ma kanshi da sallah a cikin ofis kada mutum ya saba da wannan yana rage alluri na sallah yana rage haske na sallah saboda haka balle goma mutum ya ce ai shi da iyalansa yake yi a cikin gida abin takaici sai ya ga samari da ake fatan su za su rike masallacin nan gaba sai ya ga su ba su ma fara ma kama hanyar masallacin ba mun yi magana in dai ka je masallacin juma'a kaga mutane a gefe a gefen masallaci a ƙarƙashin bishiya za ka ga galibin su samari ne suna tafira liman yana hudu ba suna tafira sai an gama an tada sallah su dama sun zo yin raka'a biyu ne ba sun zo juma'a ba ne sun zo yin raka'a biyu ne sannan sai su gangaro su za su yi sallah wannan yana da hatsarin gaske gaskiya mutum ya bambance juma'a da raka'a biyu akwai wanda ya zo yin raka biyu ne akwai kuma wanda ya zo sallah ce ta juma'a idan matasanmu suke nesa da masallaci wa zai rike masallacin nan gaba mana jina da kyau ko ko tsohuwar gargajiyar nan ce ake so a dawo da ita a ce yarinya ba ta fara sallah sai ta aure hakan nan yaro shi ma bai fara sallah sai ya yi aure sai a ce to fa yanzu kaga sallah ta zama wajibi a kanka za ka je ka san hukuncin tsarki bayan fa ya yi aure fa lokacin to sallolin da suka wuce shi baya fa to abin da nake so mu fahimta nan duk wanda ya cika shekara goma sha biyar sallah ta zama wajibi a kan shi yadda aka buɗe makakan shi fayil ake mai rubutu na istighfari da salatin annabi da hailala to shi ma an buɗe mishi mala'iku suna rubutawa haka nan yadda ake rubuta mai a shari'a shi ma ana rubuta mishi in ka je masallaci da wuri ba a fayil ɗin babanka za a rubuta maka ba a fayil ka za a rubuta maka ka je masallaci da wuri da ka je ka natsu ka yi na filfili ka share masallaci ka gyara tabarmi ka fito da ruwan alwala ka share bayi ka wanke bayi ka daidaita butoci duk waɗannan ana rubuta maka su a cikin kundinka babu wanda ya ce sai mutum ya yi aure za a fara rubuta mashi hukunce-hukunce na shari'a babu wanda ya faɗi wannan saboda haka sai mu natsu mu gane da zaran ka cika shekara goma sha biyar da zaran ana rubuta maka komai in mutum ya aikata alkhairi ana rubuta mashi in ya aikata sharri ya saba ma Allah ana rubuta mashi saboda haka Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya samu dace duniya da lahira wannan haduwa ta mu Allah ta'ala ya sanya mata albarka ya sanya a ce gwamma da aka yi taurori da aka hallara Allah ta'ala ya amfanar da mu baki daya kuma Allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira ah, saboda lokaci ya ja abu guda zan ƙara jan hankalin mu akan sallah sallan nan ba karaman abawa ce ku lura da kyau salloli farillai da salloli sallar juma'a kaɗai muke magana akwai sallar idi da wani yau in ka tasa shi shekara uku bai samu sallar idi ba saboda ne saboda ranar sallah yake komawa gida can zai sallah kun lura da kyau ranar sallah ya gama cin kasuwar sallah ya gama cin jajiberi yau sallah yau zai kama hanya ya tafi gida ya bar inda yake ba a fara sallah ba ya je garin su a yi da sallah in yi shekara uku yana wannan salloli kaga sallah shida kenan ta wuce shi hutu da aka bayar federal government ta ba da hutun sallah state government ta ba da hutun sallah yanzu shi mai yayi da hutun kenan sallah ko bikin sallah ga bikin sallah kenan yan uwa mu rike waɗannan abubuwa sallar idi ba karamar ibada ba ce ba wai idi wani abu ne fashin da mutum zai je masallacin idi da rigar da ya ga dama ba sai ya dawo bayan la'asar ya ɗauki wanka sai kuma ya je ƙarƙashin fantamoci karkashin akwatu ya ɗauko sabon ɗinkin sallah ya sa amma zuwa masallaci idi zai iya sa kowanne kaya na zuwa masallacin idi to duk waɗannan abubuwa ya kamata mu gyara karatutukan da muke yi ya zama na suna muna ganin su muna ganin tasirin su za ga ana wasa da sallolin idi saboda a gida yake sallah za ka iya ɗagawa bayan an idar da sallar idi ka kama hanyar ku inda za ka je ke sallah ƙwarai kuwa ko kuma za ka iya yin sallah inda kake washe gari ka je gira sallah amma dai bai kamata a ce solution shine kawai ka rasa sallar idi ka ci gaba da abin da za ka yi ba mun yi magana kan sallar juma'a ka duba ga yadda in ka ga masallacin juma'a ya fara cika to an fara jin liman ya fara hudu ba kuma wani abin tashin hankali waɗanda ke kusa da masallacin juma'a su suka fara sallar juma'a haka ne wanda ke kusa da masallacin juma'a sun fi kowa rasa sallar juma'a ka lura da kyau wanda yake missing din flight na jirgin sama waye wanda ke kusa da airport ya fi misa kai da kake nesa ba tintini ka dindugu dugu ka riga ka zo airport ba so ka mu lura da kyau mu ja hankalin juna mu faɗa ma junan mu gaskiya Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu A التكبير babban malamin mu malam ali muhammad sabis da aljantin firdaus mala ya mana bayani masu gamsarwa nan a kahin mu ba da daman a yi tambayoyi game da lecture da malam ya bayar ina son da yake an gama naura ne nan so na son mu yi amfani da wannan daman musamman matasanmu da suka yi wannan Eh, muna iya kiran shi conference ko seminar na kwanaki biyar din nan mu ɗan musu jarabawa kaɗan tukuna game da lecture da malam ya bayar to kuma a sai lecturer zan ba ku tambaya ɗaya ko ko zan fara da tambaya na farko shin a dunkule a dunkule ne sunan topic na lecture da malam ya bayar eh to a shi kuna da ɗalibai ko manya manya to malam ya yi mana magana to bayanin shi ne ne to tunda kun kawo shi a larabci ne <laughs> eh farillan musulunci farillan musulunci kuwa anya malam shika aha to ina ga na yarda da wannan mala ya kawo magana akan wayannan rukunan musulunci isn't it ya ce zai magana akan pillars a turanci akan ce eh, pillars of islam na farko wajen kuma ya ba ta sunaye daban-daban har guda nawa farkon cika cikin musulunci na farkon da ya fara ɗauko mana eh to guda biyar guda hudu eh guda biyar an tabbata an tabbata to ka gani shi yasa akan ce wata sa ba yawan ba yawan kawo magana ne su ne masu gaskiya ba mutum ɗaya ya ce guda hudu sauran duk sun ce biyar to shi ɗaya kuma da ya ce guda hudu shi ne kuma na gaskiya wanda suka ce biyar kuma na koron zero ko ko mala guda hudu mala ya ce a cikin hudu din wa zai kawo mana sunaye ɗaya ko biyu cikin wayannan kalma ne wannan cika cikin musulunci na farko din ya ce suna da sunaye ɗaya ɗaya guda hudu abu ne da muke yau da kullum ha sunayensu kalmomin wannan na farko din ko na biyu wa zai iya kawo mana zo ya mana magana eh wannan kalmomi din eh Eh, yayi yayi yayi ya ce kalmatu shahada oh, yayi kalmatu shahada da gaske ne Allahu akbar to banda kalmar shahada ya kira su kalmatul haq to da'watul haq ma to alhamdulillah so ashe da muna da dalibai su jin ah, abin da malam ya bayar nan now tambaya na karshe a na karshe da zan baku yanzu a lokacin da malam yake bayani akan hadasi ya kawo su akan hukumi guda nawa ne kala nawa guda biyu alhamdulillah da wanne da wanne to Allahu akbar to shi dai ɗaliban namu suna bin malam to mu yi a takbir to yanzu akwai tambayoyi da aka jero nan ma malam da za mu karanta su ina ganin za a yi su one by one ne ko dai malam ko za a ɗauka ne ina ganin ɗaya da ɗaya ko ko ne na ɗaya mu yi ɗaya to assalamu alaikum malam wanda ka ce mala'iku suna ɗaukar attendance in mutane da suka shiga masallacin juma'a kafin farawa haɗuwa malam to tambaya na shine idan ka shiga masallaci ka fita fa mutum ya shiga masallaci ya fita bismillah salatu wassalamu ala rasulillah ya da alaka ga me ya fitar da shi a wanda yake yana zaune sai hadisi ya zo mishi yana bukata ya canza alwala sai ya fita ya dawo wannan yana na akan yadda yake a kuma wanda yake ya shiga ne don ya kama wuri ya je tun safe sai ya shiga ya da garduma shi ya tafi kasuwarsa ko ya tafi hidimarsa sai ya gama sai ya shigo kaga wannan ya warware al'amarinsa kullum so duk wanda ya shiga masallaci ya zauna sai larurar fita daga masallaci ta zo mashi fitsari ko canza alwala sai ya fita ya dawo lissafin shi yana nan ba za a ce za a sake bai sabon registration ba kun gane ko sunan ka nan cikin attendance list da assalamu alaikum wa rahmatullahi malam menene hukuncin wanda ya bar lokacin sallah ya wuce shi sai ya ce ai ba dole ba ne rama sallar ba har tunda ko ya yi Allah ba zai karba ba ya gane ko eh, shi bai rama ba yana cewa ya tunda ba dole ba ko ya yi Allah ba zai karba ba yana da matukar muhimmanci mu gane waɗansu abubuwa dole ne ya rama sallar dole ne ya rama sallar idan ya fahimci cewa ko ya yi Allah ba zai karɓa ba to ya je magana ce ta biyu ta zai rama sallah ko ba zai rama sallah ba waɗanda suka ce ba zai rama sallah ba saboda ya kafarta zai sake kalmar shahada ne aikin hajjin shi da zakat da idi sun watsi a ubillah sallah bai karama a ba karamin girma take da shi ba saboda ka zai rama sallah kuma ko yanzu nan ya ji muna kammala yanzu nan sai ya tashi je sake wannan sallah shine abin da ake bukata mu lura da abin da ya shafi ramuwar sallah akwai kuskure da ake yi sai mutum wani abu ya ɗauke mai hankali bai tuna cewar bai rama sallan nan ba sai bayan lokacin ta ya wuce sai ya ce to sai sai gobe idan lokacin ta ya dawo ba a jinkirta rabuwar sallah lokacin da mutum ya tuna lokacin zai sake zai rama wannan sallar da ake bin shi assalamu alaikum assalam so mun ji kenan especially eh, mu matasa muna ganin lokacin namu da saura da zaran lokaci ya wuce ka ramawa wannan mala ya ce mana dole ne jazamun ka rama sallah to wani tambaya kuma ya ce in mutum ya je sallar juma'a sai liman ya fara huduba kuma bai samu huduban ba shin ya samu sallah eh ya samu kasan kasan idan ya zuno ne pass ba 40 ne ko 50 eh. pass ah. pass eh 40 40 ko eh. kasan da wanda ya samu 40 ba shi da carry over yana da e, e. wanda ya samu 90 Eh. shi ma ya yi fas wanda ya samu 99 duk dai ba mai kari over shi su kun lura da ke ko to amma ka ce ka ce i e kake bukata ina fata mun gano wannan da ke ka ce i e kake bukata wannan kuskure ne saboda ka wanda ya samu raka a biyu ya samu raka a biyu babu wajibcin juma'a a kansa wannan wajibin na juma'a ya sauka shikenan amma abubuwan da suke amsa sunan juma'ar bai same su ba saboda ka sai mu bitin time lokaci mai zuwa juma'a mai zuwa mu dauki darasi gaskiya Allah ta'ala ya amfana da mu to muhimmin abu ne kan mu yi wasa da juma'a da zarar lokaci yayi ba sai mun bari an ce sai yaba ya ya fara huduba ba to assalamu alaikum ga wani tambaya kai to wannan na ganin shi yana sai ci 5% ne ko eh. assalamu alaikum menene hukuncin musulunci akan whistleblower policy Blower policy shine kamar ka tona asirin wanda ka san cewa yana kamar ko ya saci kuɗi ko kuma ya yi wani abin da ba kyau kai ka san cewa wannan mutum ya ɓoye wasu kuɗi miliyoyi a gida ko kuma kuna aiki ne tare a ofis kuma ka san ya yi zamba akwai kuɗaɗe da ya abin da ya soke to shin in kai ka je ka faɗi ka san gwamnati ya ce a hito a faɗi in ka faɗi akwai percentage da za a baka to kamar ka tona ma wannan asirin cewa ai wane yana ya ɓoye miliyoyi a gida to shi ne wanda yake sai san me hukuncin wannan policy din irin waɗannan tambayoyin ba public ake ba da amsarsu ba ire irin waɗannan tambayoyin ba a public ake ba da amsarsu ba dan kana buƙatar shi ma wanda ya faɗi magana kai mai waɗansu tambayoyi so in yana da ƙarin tambaya zai iya samu bayan mun kammala darasi insha Allah ta'ala to insha Allah so wanda wannan tambaya na iya samu malam bayan an tashi yanzu assalamu alaikum arne na iya shiga masallaci domin wani aiki kamar gyare-gyare a cikin masallacin eh, babban mataki shine wannan gyare-gyaren mu koya mu iya domin mu yi nan gaba kullum mu dinga tunani yadda za mu samu solution mu kokari mu iya shine abin da zai yi abin nan amma idan ya kama ya shiga akwai musulmai a wuraren da suka mai jagora wannan ya halatta wannan ya halatta in ba masallacin maka da madina ba wannan ya halatta saboda ka sai mu ke abin kullum mu dinga tunanin ya za a yi mu ma mu iya wannan bangaren da ba sai mun bukace su ba Allah ya saka wa malam alheri ga wani tambaya kuma dai a game da ranar juma'a ne huduba da lokacin da liman ke huduba shin da ya kamata mutum ya yi lokacin da liman ke shi lokacin da liman ya yi shiru a cikin huduba ina ganin tsakanin hudu eh, ne da to me ya kamata mutum ya ringa cewa a lokacin shin roƙon Allah ake yi ko wata addu'a kuma wani addu'a ne ah, ranar juma'a rana ce mai daraja annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa akwai lokaci na musamman a ranar juma'a duk wanda ya daidai da wannan lokacin yana addu'a an karɓa mashi addu'arsa saboda haka akwai lokaci na karɓa addu'a a ranar juma'a malamai sun ƙara ma juna sani sosai a kan wani lokaci ne amma magana mai ƙarfin gaske wanda dalilai suka fi tabbatarwa shine bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar domin an ruwaito daga magabata wani in yi sallar la'asar bai tashi a wani wurin sai rana ta faɗi yana ato yana zikiri yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka tsakanin tsakanin huduba da huduba baya cikin wuraren da ake yi addu'a ake addu'a shiru zaka yi kamar da aka buƙaci kai shiru ana huduba hakan nan za ka yi shiru lokacin da ake a daliman ya yi shiru abin da zan mana tsokaci a nan shi ne batun juma'an nan muna wasa da shi akwai waɗanda liman yana hudu ba za ga ya ɗauki waya ya fita masallaci ya yi ansari ɗin kol ya dawo wannan bai da juma'a in dai liman yana hudu ba ba a magana kwata-kwata abubuwan da suke sawa a yi magana tsirarin abubuwa ne misali ana cikin hudu ba sai kaga mota ta danno babu birki direba yana cewa ba birki ba birki ba birki to anan zaka ce da mutane ko tashi ba birki daya ko kuma kaga wuta ta fara ci a gefen masallaci zaka nuna cewar wuta ce ko kuma Allah ta'ala ya tsare mu kaga wani ya taho da jigida ta baba babai? Allah ta'ala ya yi mana Allah ta'ala ya yi mana maganin wannan ya kara tsare mu duk wannan zaka yi magana a kansu amma in dai batun ɗaukan waya ne ba a magana duk wanda ya magana bai da sallah ka ji wani yana daukan ya ce muna juma'a ne ana hudu ba ana hudu ba in an gama zan kira ka wannan bai da juma'a Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya yi to kun dai ji kenan musamman su ma muna cikin juma'a lokacin da eh, alat na facebook ko na eh, eh, wannan whatsapp ya shigo ana cikin hudu ba liman na hudu ba shi kuma yana yana ta scrolling yana ta yana nan daga posting cikin hudu ma shi zai posting na message da ya samu da wazo bai tura ma abokanan shi minti nawa ya rage da za a gama hudu ba ka hita masallaci kai wai na abubuwan duka da Allah mu sa shi ya zamanto it should be part of us kana fara shiga masallaci ba ko juma'a ba ka sa shi kana zaka shiga kawai dan na shi ko a salad ko ka kashe ko da mun sun silent ne yayi yawanci aka yi abin nan so don Allah mu mai da shi ya zama part of uh, culture namu to assalamu alaikum wanda ya ce uh, roƙon Allah a cikin ruku'i shin wani ruku'i cikin sallah na farko ko na karshe to a yi ma wasu limaman wayanda suke saurin ɗaukar kai daga ruku'i saboda mami mika rukuyi rukuyi ne kun su amma shi rukuyi ne ke ta magana yana magana rukuyi a Sujada ake addu'a a Sujada ake addu'a ba a rukuyi ba kamar yadda shi malam ya magana a Sujada ake yi kuma abin da ake bukata shine ka yi addu'a in liman ya taso ka taso shine abin da ake bukata shi kuma liman ba a sanya tsawaita Sujada ba kuma a sanya gajarta Sujada. Da a lokacin da ya tsawaita zai takura ma wani a lokacin kuma da ya ta da sauri sauri za kuma ta zama wani abu ba sallah ba saboda ga tsaka tsaki ake bukata in liman ya taso sai ka taso wallahu assalamu alaikum eh, wannan na ganin tambaya na kan lokacin da malam ya ba a saki lokacin al'ada yace ce malam a divorce saki matana turanci da hausa i divorced saki matana when she was menstruating but when i'm asked to but when i was asked to put it into writing i then backdated i backdated it is that okay because she is now married to someone else But uh, she has mata shi ya saki matan lokacin tana al'ada so sai ka ce sa Eh, ya sa sake na a rubutu na kila bai rubuta ba ne to da ya je rubutawa sai ya sa kwanan da a na kwanan baya watan eh, ya yi cewa ba current so da kan ya ce tana abin da al'ada lokacin yanzu kuma ta riga ta auri wani shine yake sai ya sani na farko dai ba a yin saki lokacin da mace take al'ada mu ji wannan number one number two idan an yi sakin sakin yayi idan an yi sakin sakin ya yi sai dai mutum ya saba ma Allah number three mutum ya yi backdate na date ko ya yi update da sauransu saki da ya yi abin ke zuciyarsa ranar saki da ita ake amfani ranar saki da ita ake lissafawa Allah ta'ala ya fi mana baki da to insha eh, ne batun samun suna ya shiga rijista ranar juma'a idan ka je masallacin juma'a sai kuma ka samu goslo a hanya gunsu amina to a hanya sai liman ya fara hudu ba sunan shi zai shiga attendance eh, kaga wannan zai taimaka mutum ya sake wayin din hanyoyin zuwa masallaci din in ya fahimci cewar yau wannan juma'ar bai samu ba saboda hanyar da ya bi to haga juma'a ta mai zuwa sai ya bi wata hanyar sannan kuma in ya taso ne a makare sai ya taso da wuri to kullum mu dinga lura waɗannan su ne abubuwan amma dai ka in an rufe a rufe in an rufe a rufe sai mu ta kokarin mu ga ya za a yi mu zo da wuri su kuma limamai su ji tsoron Allah sai su dinga dan daga lokacin kaɗan kun lura da kyau ko idan aka ce karfe ɗaya zai fara to ya halatta liban ya ƙara binci biyar ko bai faɗa ma kowa ba a ce sha biyu da rabi ne ya halatta ya ƙara binci biyar shida ka lura da kyau duk lokacin da aka ce akwai wani occasion da za a yi a ce kuma gwamna ne zai yi ko mr president ko wai za ga sukan kara minci biyu uku so duk wanda ya san daga ya zo za a yi it to haka ya kamata ya dan kara lokaci saboda waɗansu su amfani da damar amma kuma ta ɓangaren liman kenan mu kuma ta ɓangaren mu da zarar wani ya ga an kara minci biyar to juma mai zuwa sai ya kara minci biyar din kafin ya zo shine Allah ta'ala ya so to insha Allah tambaya nan kuma ina na karshe ke ne ce malam karye na wai fi cancanta da mutum ya zo masallacin juma'a eh, manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ranar juma'a tana da sa'at ma'anar hadisin kenan wanda ya zo a lokaci na farko kamar ya yanka raƙumi ne ya rabar da nama sadaka wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar wanda ya yanka sa ne ya gabatar da shi sadaka to kenan biyu wanda ya zo a sa'a ta uku kamar wanda ya yanka rago ne ya gabatar da shi sadaka wanda ya zo a sa'a ta hudu kamar wanda ya yanka kaza ne wanda ya zo a sa'a ta biyar wannan kamar wanda ya ɗauki kwai ne ya bayar sadaka yanzu a ciki waye ya fi yawan mutanen da ya rabawa mai raƙumi to sai malamai suka ce wata sa'a ce waɗannan sai suka ce ana lissafawa ne daga hudowar rana daga lokacin da rana ta fito zuwa a tada sallah sai ka lissafa ka ga awa nawa ne da minci nawa sai ka raba gida shida kun da ke ko wanda ya zo a kashi na farko kashi na biyu kashi na uku kashi na hudu zuwa ƙarshe wannan shi ne fi ka ana buƙatar mutum ya yi sammakon zuwa masallacin juma'a ya yi sammako na zuwa masallacin juma'a in ka je karfe tara na safe ba ka yi laifi ba in ka je tara da rabi ka je goma za ka samu kai salatin annabi sallallahu alaihi sallama ka karanta suratul kafi ka karanta alqur'ani ka samu wani lokaci mutum ya je zai samu natsuwa da bai taba samun irin ta ba musamman abin da ake ta magana mutum ya sa waya shi a salat mutum ya je da wuri kun da ke ko ka je da wuri sosai misali idan ana farawa karfe biyu ne a ce ta karfe abin nan karfe tara karfe goma sha ɗaya mutum ya je da wuri ala yadda halin mutum ya je masallaci da wuri lokacin zuwa masallacin juma yana farawa ne daga hudowar rana da lokacin da rana ta fito daga lokacin shiga masallacin juma yake farawa wallahu ala Allah shi saka wa malam da alheri Allah kuma ya ba malam aljannatul firdaus mun gode mun gode mun gode a gurguje na son mu shiga